الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن نبينا وشفيعنا وقائدنا ومولانا ومرشدنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج منهجه إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد يوم ما سوء البركة take sauraronmu daga duk inda ya saukaka ina mana gaisuwar addinin musulunci ina mai cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bayan haka ina mai gabatar da kaina a wannan fili mai albarka a wannan gidan rediyo mai albarka a matsayin wanda zai jagoranci wani darasi wanda hukumar gidan wannan rediyo ta sa mashi suna darul hadith darul hadith muna fara da sunan Allah a yau a wannan rana ta shida ga watan almuharram wata daya na sabuwar shekarar musulunci ta 1442 hijirar fiyayyen talikai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wannan shine kirgin wata a nan najeriya wata na hijira muna da bambancin kwana daya da kirgin ta saudiya wanda su a yau bakwai ga wata ne wannan rana ita ce ta dace da 28 ga watan afon 26 ga watan 8 miladiya shekara ta 2020 daidai haihuwar isa ɗan maryam alaihi wa ala umhi salam muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora ya ba mu dacewa da abin da yake so kuma ya yarda da shi ya sa mu tarayya cin alkhairan da ke cikin wannan darasi da sauran darurusa na addini da na rayuwa wanda wannan tasha mai albarka take gabatarwa a lokuta mabambanta don amfanin al'umma muna fata allah ya saka musu da alkhairi kuma ya kiyaye mana wannan tasha mai albarka ya ƙara haɓaka ta da bunƙasa ta ya taimaka mu waɗanda suka yi tunanin kafata kamar yadda na gabatar cewa sunan wannan shiri darul hadith wannan suna su hukumar gudanarwa ta wannan gidan rediyo ita ta rada wannan sunan hikimar da ke karkashin wannan sunan da manufar da ta sa suka rada shi <clears throat> duka wannan idan ana neman karin bayani su za a tambaya amma dai bisa tattaunawa da muka da su na fahimci suna so a gudanar da waɗansu darussa da za su amfani al'ummar musulmi da sauran masu saurare gaba ɗaya amma a ƙarƙashin inuwar hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ya sa hannu tambaye su lokacin suka kawo mun appointment later cewa to akwai wani littafi na hadisin annabi da suke tunanin shi za a karanta a inda suka nuna cewa a su dai sun zaɓi wannan sunan ne suna so a gudanar da darussan a ƙarƙashin inuwarsa don haka suka ce sun ba ni zaɓi sun ba ni dama in zaɓi littafin da na ga ƙarƙashinsa sha Allah za a samu share hawaye da kuma biyan buƙatar waɗanda suka kirkiro da wannan shiri da kuma sauran masu sauraron shirin to na yi nazari dogon nazari na kalli ƙananan littattafanmu na ƙasa-ƙasa domin yana daga cin abin da ni na fi ganin dacewa shine kullum idan za a fara karatu to a fara shi da ƙasa daga nan gwargwadon yadda dama ta samu da kuma albarkar da allah zai mashirin sai a rika yin gaba ana dan cirawa ana dan cirawa har ila masha Allah da haka har nayi tunanin shin koma musa al-arba'unan nawawiyya wanda kusa yana cikin littafin farko farko a hadisance wanda ake fara ilmantar da bayan Allah da shi a zaurukan malamai da majalis na ilimi da makarantun islamiyu da shauran wuraren da suka dace kuma na sake nazarin <clears throat> wani littafin wanda ba shi ba muna da irin maram wanda kuma shi ya shafi a hakam akwai sa yana daga cikin littattafai na har waye kusa-kusa wanda yake ta dawuli hannayen malamai da ɗaliban ilimi a majalisun majalis na ilimi da zauruka da makarantu da masallatai har wa cikin littafin da muka yi tunanin suna da kyau kuma suna da kima a hadisance mun hango littafin riyadu salihin shi ma babu shakka littafi ne da a kowane lokaci rayuwar musulmi tana bukatar jin abin da ke ciki na ilimin muka musamman bangaren akhlaq ikhlas zamantakewa mu'amala itiqadiyat da sauran darussa dai daban-daban waɗanda wani littafi ya kunsa to shi ɗin ma kuma ba bako ba ne dai ana ta daudala a kansa ta ƙarshe dai na yi nazarin cewa me zai hana sanya littafin al'adabul mufrad na al-imam al-bukhari duk da cewa shi ma ba wai bakon tafi bane sananne ne ga malamai da ɗaliban ilimi amma watakila ba a cika jin shi sosai-sosai kamar yadda ake jin waɗancan ba kuma kusan dukkan bukatun da masu wannan tunanin suke da shi a hadisance insha Allahu Wani littafin zai biya buƙatu bukatu koma da ƙari kuma gashi littafi ne na mashahurin malami a fagen hadisi gwani a fagen hadisi kuma mashahurin da bai bukata sai an tsaya ana wane ne wane ne wane ne inda ba ɗan abin da ya samu ba na ka'idar ilimi da cewa duk wanda za ka karanta littafin shi ya kamata akalla ka san kowaye shi koda a takaice ne domin fa'idoji su gama haduwa su gama kammaluwa to a zuwa yanzu wannan littafin shine tunanina ya tsayo a kansa al'adabul mufrad shi wannan littafi na al'adabul mufrad littafi ne kamar da bayani ya gabata wanda al'imam bukhari mashahurin malamin musuluncin nan ya wallafa shi likitan hadisi ne hafizin hadisi ne kamar da duniya ta shaida haka ma'abucin mashahurin littafin da ake ce sahihul bukhari ko aljami'u sahih shi ne ya wallafa shi wannan littafi littafi ne mai kima littafi ne mai daraja littafi ne madaukaki littafi ne da ya kunshi abubuwan buƙatar musulmi gaba ɗaya a rayuwarsa ta addini shi a karan kansa da waɗanda Allah ya haɗa shi mu'amala da su da rayuwa da su mutane da makamantansu al bukhari ya wallafa wannan littafi ya tattara hadisan annabi a ciki hadisan da ba su kasa hadisi 1300 ba da 22 a ciki duk da yana da hajjami kankane amma alimam buhari ya zaɓo ga hadisai masu matuƙar muhimmanci ya tattara a cikin wannan littafi shi sa zama girmansa a hannu ƙarami ne amma kuma abin da ya kunsa mai yawan gaske ne na ma'anoni da fa'idoji na addinin musulunci al'imam al-bukhari kamar yadda na faɗa bai bukatar a tsaya ana cewa waye shi waye shi waye shi ana mai alkunya da abu abdullahi habrul islam ko hibrul islam والحافظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بابان عبد malamin addinin musulunci malamin musulunci mahaddaci ko masani na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi marubucin littafin sahihul bukhari hakikanin sunansa muhammad ibn isma'il ibn ibrahim ibn al-mughira ibn bardisba al-bukhari rahimahullahu ta'ala wannan bawan allah an haife shi a garin bukara. shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara afuwan shekara ta ɗari ɗaya da casa'in da hudu ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi kuma rayuwar shi ta zo ƙarshe a shekara ta ɗari biyu da hamsin da shida ya samu shekaru sittin da biyu a rayuwarsa ta duniya abin mamaki alimamul bukhari ya taso ne yana maraya ba ɗan gata ba ne maraya bai san daɗin uba ba bai san gata na iyaye ba amma wannan bai karya masa zuciya ba da yake alkhairin Allah galibi yana ƙarƙashin abin da rai bai so duniya da lahira wannan ya sa masa jarintaka kuma alhamdulillah ya sami kyakkyawan riko da farko an ɗora shi akan tafarki neman ilimi wanda wannan ita ce wato sana'arsa ita ce bukatarsa ita ce jinin jikinsa da ruwan jikinsa ita ce tunaninsa wanda an bi rayuwar za a ga ya yi tafiye-tafiye ya yi yawon duniya amma na neman ilimin hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam bayan ya fara neman ilimi tun daga inda ya tashi wannan gari na bukara da aka yi magana musamman inda ya shahara da fara fita neman ilimi a shekara ta ɗari biyu da goma ta hijira lokaci na ɗan shekara goma sha shida kenan da haihuwa ya zagaya musamman manyan birane na ƙasar kurasan da al'iraq da misra da sham malamai suna cewa al-imam al-bukhari ya saurari hadisan manzon Allah daga malaman da ba su kasa malami ɗaiɗai malami dubu ba wayannan malaman ya yi cin karo da su a garuruwa daban-daban a wurare daban-daban malami dubu wanda daga wannan tarfashin tarzandazan malamai al'imam al-bukhari sai da ya farauto ya tattaro hadisan da ba su kasa dubu ɗari shida ba dubu ɗari shida a cikin wannan hadisan dubu ɗari shida ya zauna ya samu lokaci ya shiga tankaɗe da rairaya yana zazzaga yana tantancewa yana bin diddigin isnadojin hadisan da hanyoyin da suka zo matsa a ciki ya tsama waɗanda zuce shi ta natsu da su ya tattara su ɗaya shi ne zama littafin da ake ce ma sahihul bukhari cikin wuraren da wannan bawan allah al bukhari ya zagaya don neman ilimi bayan waɗanda muka ji akwai irin su bagdada akwai irin su basra su kufa su makka su almadina da shauran wurare daban-daban duka don neman ilimin mukan hadisan manzon Allah salama a wajen masanansu wannan ya sa sunansa ya ɗaukaka matsayinsa ya yi fici ya tsere sa'a an sakar mashi ittifaki na malamai masana wannan fannin sun tafi akan cewa duk wani littafi da ɗan adam ya wallafa to babu littafin da ya kai ingancin sahihul bukhari gaba ɗaya suna cewa a cikin dukkan in inda an cire alkur'ani mai girma wanda shi wannan la ya fi hirbatul min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin alim tanzilin min hakimin hamid to in an cire shi an aje shi wanda shi gaba ɗaya babu kuskure ko tangarɗa a cikinsa to wajen inganci ta ɗako sahihul bukari a aji a wajen don manta alimamu suyuɗi yana cin wanda suka faɗi irin wannan bayanin a cikin alfiyarsa yana magana a kan littattafan da malamai suka wallafa na hadisan manzon Allah sun salama irin su shi sahihu da bukari sahihu muslim sunan na abu dawud sunanin tirmidhi ko jami'ar sahih jami'u tirmidhi ibn maja abu dawud da nisa'i da makamantan su su al-musnad na abu ya'la da al-musnad na al-imam ahmad dan hanbali da shawararsu dai amma al-imam suyudi na cewa laysa fil kutubi asahhu min huma بعد القرآن ولهذا قدم مروي زين فالبخاري وما لمسلم وما هوى شرطهما فشرط أول فثاني ثم ما كان على شرط فتن غيرهما هنا مقنا أكن صحيح البخاري وصحيح مسلم wanda duk duniya ta yadda wa'annan littafan su suka fi inganci to a tsakanin su su biyun kuma wanne ya wani aka ce in dai maganar tsantsini ne akan isnadin hadisi da tantance wanne ne ingantacce da sharuɗan da al ya sanya ma kan shi na karɓar hadisi to sahih al yana gaba da sahih muslim in ko akan tsari ne da tafiyar da abubuwa bisa fiqhun hadisi din da kuma matso da nesa kusa wajen wato rashin maimaici a cikin babi daban-daban a kawo wannan hadisin san a sake hujja da shi a kawo wani babin can haka tsari dai irin wanda zai fi sauki ga ɗalibin ilimi hamma da malami aka je to sahihul muslim yana gaba da sahihul bukhari amma dai wajen inganci an yadda sahihul bukhari shine gaba yace wa laysa fil kutubi asahhu huma. akida ta tafiya gaba daya babu wanda suka fi wannan din inganci da alqur'ani sai ce bayan alkur'ani wali hada quddima wannan ne dalilin da yasa aka fifita su akan sauri da tafiya gaba daya sai ce marwiyu zaini nan al-imam yana so ya gaya mana maratibu sahihi hadith ko maratibu hadith sahih ita in an samu hadisin da bukhari da muslim duka sun ruwaito shi to wannan shine hadisi sahihi lamba ta daya al-bukhari daga nan hadisi sahihi mai lamba ta biyu shine hadisin da al'imam imam bukhari ya ruwaito sannan fa muslimi mai daraja ta uku shine hadisin da al'imam imam muslim ya ruwaito a cikin sahihinsa sai ce wa ma hawa sharɗahuma sai kuma hadisi na hudu a daraja wajen inganci shine hadisi sahihi wanda ya taro sharɗin bukhari ya taro sharɗin muslim duk da kila ba su rubuto shi a cikin littafin su ba an same shi a wani littattafan hadisin daban amma dai ya cika sharuɗan bukhari ya cika sharuɗan muslim sai ce fa sharɗa awwalin hadisi mai daraja ta biyar shine hadisin da ya cika sharaɗin al-imam al-bukhari fasani sai kuma hadisi mai lamba ko daraja ta shida shine hadisin da ya cika sharaɗin al muslim sannan sai ce sun ma kana ala sharti fatan ghairihim sannan sai hadisi mai sahihi mai daraja ta bakwai shine hadisin da ya cika sharaɗin. wasu malaman na hadisi wanda ba su kai matsayin al'imam al-bukhari da al'imam muslim ba amma kuma aka samu isnadin ingantacce ne to wannan shi ne maratibul hadis a takaice idan na dan koma baya kaɗan kalmar darul hadis wanda su hukumar wannan gidan rediyo suka yi amfani da ita a matsayin sunan wannan darasi za a ga kalma ce wanda masana luka suke ce ma a tarkibul idafi kalma ce da aka jin ko jimla kalma ce da aka jingina eh, wata jikin wata darul hadis daru kalma ce alhadis kalma gidan hadisi fassara kenan gwari-gwari gidan hadisi gida bai bukatar da ana bayani duk wanda ke jin harshen hausa an cikin gida ya fahimci abin da ake nufi wata matattara ta musamman ke bantacciya don wata bukata ta musamman alhadi shine muke so mu dan kara bayani a kai wanda in an faɗi kalmar hadi kawai a harshe ana nufin kawai labari musamman labarai na yau da kullum da ake kirkira rubutattu ko na baki duniyoyi da makamantansu za ka yi musu a hadis ya danganta in masu kyau ne a ce masu kyau ne in marasa kyau ne a ce masu marasa kyau ne sannan duk ingancin magana ana iya ce mata hadisi domin hatta alkur'ani allah ta'ala ya ya sukanta shi da cewa hadis ne fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in haka ubangiji subhanahu wata'ala ya sunta alqur'ani mai girma da matsayin labari ko zance amma a ilmance ana magana ta ilimi ta karatu in an ce hadisi an yi shiru. na gani a hadisi ko hadisi kaza ya ce to nan kai tsaye ana nufin abin da ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama na magana ko na aiki ko na kawaici ma'ana wani sahabi ya aikata wani abu ko ya furta wani abu wanda ya shafi addini a gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai annabi yayi kawaici bai ce wannan sahabin gyara kaza ba to wannan kawaicin da annabi ya mu wancan aikin sahabin ko wancan magana ta sahabin wanda magana ce da ta shafi addini wannan kawaicin na annabi ya mai da wannan magana ta zama addini ta zama hadisi har abada za a yake da shi na ke sama hadisi ta kariri abinda za mu fi mai da hankali a wannan fili namu da yadda Allah ba a kan isnadin hadisi ko ina aka farauto shi ba alhamdulillah saboda dalilai kamar haka shi tukuna littafin da za mu karanta duk da cewa ba muna nufin dukkanin shi hadisan da ke ciki ingantattu ba ne amma dai malamin hadisi ne ya tattara littafin da haka anan ba mu da fargaba mai tsanani wajen ingancin hadisan da za mu samu a cikin wannan littafin bayan nan kuma za mu yi ƙoƙari mu ta ƙalidanci ga masanan wannan fannin dangane da hukuncin da za su yi mai isnadojin da za mu samu cikin wannan littafi na hadisi an ce isnadi ana nufin hanyar da aka bi aka samu hadisi gurin wane naji shi ya karanta mana shi kuma ya ce wane ya karanta masu shi kuma ya ce wane ya karantar da su ko su wane suka karantar da su daga nan a dangana ga manzon Allah sallama wannan za mu bi ne ah, abinda masanan hadisin suka hukunta ba za mu ƙara ba ba za mu rage ba domin fannin su ne mu bar musu wannan fannin da haka mu za mu karkata zuwa ga ma'anonin da hadisin ya ƙunsa domin su ne buƙatar mutane su ne abin da jama'a suka fi buƙata su suka fi damuwa da su su ake so a ji domin su ne ungo ɗauki amshi je kai amfani da shi wannan shine abin da zai fi daukar hankalinmu musamman abin da ya shafi aqida ko ya shafi ibada ko ya shafi mu'amala da yardar Allah wannan shine abin da za mu mai da hankali akai wannan a matsayin sharar fage ko shimfiɗa wadda muka kawo kuma wannan ba zai hana idan buƙatar ƙarin bayani ta taso a gabar da ake bayani ba a duba waɗansu littattafan da ke da munasaba da wannan ƙabiyar da ake tattaunawa sai a ƙara bayanin da ya sauƙaƙa ko muna roƙon ku masu saurare ku kasance tare da mu wajen ba mu gudunmuwar wannan saurare ta hanyar aiko da gyara ko faɗakarwa ko shawarwarin za su taimaka mana mu wannan manufa ko tambayoyi a akan waɗansu darussa da aka saurara aka ji ba a gane ba ko ake buƙatar ƙarin bayani muna fata Allah ta'ala ya tara mu wannan alkhairi ga baki mazan mazanmu da matan mu na kusa da na nesa nan nake rufewa da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh